Assalamu alaikum jama'a. A yau bidiyon da na zo da shi zan nuna muku yadda za ku cire email address ko kuma gmail akan wayar ku ta Android. So akwai lokacin da za ka sai waya a wajen wani wadda ba sabuwa ba. Wayan nan za ta kasance tana da gmail a kanta. Kuma sakonni shi ne suke shigowa kai kuma kana so ka cire wannan gmail din baka san yadda ake yi ba. Sannan akwai lokacin da za ta kasance wayar kaɗin ce ma za ka sa gmail din kake so ka cire saboda wani dalili ka saka wani. to shi ma wannan baka san yadda za ka yi ba so wannan bidiyon ne zai nuna muku hanyar da za ku bi domin ku cire wannan gmail din cikin sauki ku yi subscribe channel dina sannan ku taba alamar karawa domin kada bidiyo na masu zafi irin waɗannan su ce sannan idan already ka yi subscribe da channel dina ina so da Allah ku ringa yin sharing bidiyo na saboda wasu ma za su amfana to farko za ka shiga ainihin cikin setin ɗin wayarka ka shiga cikin setting sai ka yi kasa wajen account sai ka shiga google su waɗannan su ne gmail dina guda uku akan wayan nan ina fata kun gane so sai ka shiga wanda kake so ka cire din wannan shine gmail din da nake so na cire so in kuka duba daga can sama hannun dama ga ɗigo-ɗigo uku so menu ɗin kenan na wayan nan sai ka taɓa wajen amma ya danganta da waya fa wata wayar a ƙasa yake daga tsakiya wata wayar a ƙasa yake daga ɓangaren hagu wata wayar a ƙasa yake daga ɓangaren dama so ni dai a wannan wayar tawa a sama yake menu ɗin daga ɓangaren dama ina fata kun gane sai ka taɓa wajen kun ga abu biyu da since now da kuma remove account sai ka shiga remove account ya tambaye ka removing this account will delete all of its messages contacts and other data from the phone suna magana cewa idan ka cire wannan account din to duk wasu sakonni da kuma contact din shi da da ainihin data din wannan email din zai goge ka yadda sai ka shiga new account to na goge wannan account din zai bar wayata yanzu kun ga account din da ya rage akan wayata guda biyu ne shi wannan ita ce hanyar da ake bi domin goge gmail account akan waya ina fata kun ji daɗin wannan bidiyon sannan idan kana da wata tambaya ko wani ƙarin bayani ko wani abu da bai ya shige ma duba ka gane ba sai ku yi magana a comment section ni kuma insha Allah zan ba ku amsa sai anjima.